na ali wato alinx wanda aka sani da links zamani to jama'a na zo muku da sabuwa to amma kafin fara da allah ya kokari a danna subscribe to wannan sabon abu da na zo muku da shi wani fitaccen mawaki ne wanda aka sani a najeriya da duniya ga baki daya wanda aka sani da suna p square p square dai kowa ya riga ya san su biyu ne to yallaɓai a ciki peter and paul ne to a ciki ɗaya eh, ya garza a ƙasan waje wato ƙasar turkey ya je ya gyara haƙorarsa yanzu haƙorarsa sun daidaita sun yi zim sun yi kyau to yana nan yana ta murna ya yi display videos ɗin shi na play muku za ku ga da ya buɗe baki yana ye ye ye ye yana jin daɗi har ma yana cewa a next video ɗin shi da zai da zai shooting zai dinga buɗe baki yana washe baki to kai fa gaye in kaga bisko yana washe baki yana buɗe baki to fa ka gane cewa haƙora sun yi zimsin kyau sun zauna to jama'a na gode amma fa ka amanta a danna subscribe to Allah to Allah a danna subscribe hey guys how you are doing so um one million dollar smile so this is how I'm gonna be shooting my next videos like hey eh, eh, hey eh, hey, hey. Uh, <laughs> Don't mind I'm crazy, but it looks lovely, right? Hey, sir. I'm looking all great now. Finally, finally I'm done. Look at this. Isn't this amazing? Like, look. Yeah. <laughs> yeah. da, da, da, da, da, da. Oh! Eh, eh, eh, hey! Hey!